سددنا وانصرنا وعفلنا وفرج عنا دنيا وأخرى يا رب العالمين يا كاسي العظام لهم ومن شروع بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل بود نسألك بأسمائك الإبام وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يدل عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا عنات لا يكدو على عنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينكدي معروفه أبدا ولا نوصي له عددا وخرج عنا الدنيا وأخرى يا رب العالمين اللهم فرج عنا الدنيا وأخرى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجعلنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا يا رب العالمين ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد بأيدينا من الدلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد ونجنا من كل ديك ونكد وأشفنا من كل داء وسكن يا حي يا قيوم اللهم حسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin abin nan darasinmu a cikin suratu sha'ara in ba kuma ce ba jiya kun ga matsalolin da aka samu lokacin da annabi nuhu alaihi salatu wassalamu ya daga hannuwa a ya ɗauki buta ya mai da al'amari ga allah lokacin da ya kalli mutane ne da irin manawar da suka ne zuwa gare shi sai ya mai da al'amari ga Allah kuma Allah ya kare shi kuma Allah ya kare jama'ar annabi nuhu to bayan Allah ya tsere da shi annabi nuhu ya tsere to sai mutane adawa tare da abin nan annabi su annabi bai كذب الآن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم ta'ala sata hudin sannan Allah ya ambaci kisa annabi hudu ma a kawai tare da mutane ne li bayani gardi sura don ya bayyana abinda a bukata sura bi ma'ana abinda take koyarwa wa kan kadzabar adam al wato adawa sun karyata manzanni gaba ɗaya adun ismu kabila wato sunan kabila ne adawa wa hudu shi kuma abin nan hudu suna abin nan annabi sun biya bi ismi abihim al'ala an ambace kabilar da suna abin baban su babba wa kana min samu asali ne daga samu ibn nuhi wa abin na na wa manka ka wa man ka jaba sunan wa wanda ya kare ta manzo Allah guda daga cikin manzanni fa kad a jami'a saboda haka Allah ya ce kaddabar adun nil mursalin adawa sun kare ta manzannin Allah gaba da yi saboda sun kare ta guda da yi annabawa duka magana su guda ce da lawan abubuwan hudu lokacin da dan uwansu annabi hudu ya gaya musu wa kana tajira shi annabi hudu dan kasuwa cikin annabawa masu kuɗi ba su da yawa akwai hikimar ta sa Allah yake yin wannan kuɗi suna shagaltarwa jin daɗin duniya yana shagaltarwa yasa Allah bai wa annabawa dukkan su wani arziki sai da sai guda guda wa'anda ya san su cancanta wata da duniya ba za ta taba su ga aikin su ba shi annabi hudu dan kasuwa ne Jamila sura kuma yana da sura mai kyau wato yana da haske yana da kyawu kwarai yushbihu adamu yayi kama da annabi adamu alaihi salatu wassalam wa asha min al-umri kuma annabi hudu ya daɗe duniya ya rayu amina arba'a a cikin shekara 400 wa arba'an wasu na sana da shekara 64 kunga ya daɗe duniya kwarai shekara ce 464 yana wa'azi to yana zuwa wajen mutane ne ya ce alatattakon shin jama'a ba za ku ji tsoron allah ba kunga ga hassahun alataka wallahi kwadaitar da su yake jama'a ku ji tsoron allah duk abin da kuke yi ku ji tsoron Allah abin da ake ne da tsoron Allah mutum ya yi abin da Allah ya sa shi ya bar abin da Allah ya ce ya bari shi aka ne da tsoron Allah ya ce to Allah tattakun shan jama'a ba za ku ji tsoron Allah ba haka za ku zanna kuna ta zalunta juna kuna ta cin zarafin juna kuna ta cin amanar juna Allah tattakun ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo Allah nake amintacce gare ku babu yaudara babu ƙarya duk abin da kun kaji na faɗi to haka na Allah ya ce a faɗi to ba za ku ji tsoron Allah ba ku bi manzo amintacce fattakullaha ku ji tsoron Allah ya jama'a wa a ne ku yi min da'a tun da dai babu yaudara da ce amana tsakanina da wa ma as'aluku wa as'alukum alaihi min aji. إن أجري إلا على رب العالمين yace kuma ku ji tsoron Allah ku yi min ɗa'a, domin wa'azi na tsakani da Allah muke kuma ba don duniya muka wa'azi ba wa ma asalukum alaihi min ajrin ni ba ni roƙon wata jinga wa'azin na Allah Allah ya samu wa'azi kuma shi ka wa ma min ajrin ni ba ni roƙonku wata jinga babu wani gudunmawa da wani taimako da nin nema gare ku ina ajiriya babu jingata ga kowa illa ala rabbil alamin sai ga Allah ubangijin talikai wanda ya aiko ni haka dai annabawa suke duk magana su iri guda ce haka za a rusulu haka nan manzanni take tara da ku. kalimatu su ta yi kusa da kusa da ta juna bidda'awa a wajen kiran su ila tauhidi zuwa ga tauhidi wa ma'rifatul haqqi da kuma sanin gaskiya wa da'a da kuma da'a don gwargwadon yadda mutum ya san gaskiya gwargwadon wanda mutum ya san yi ma Allah da'a to haka nan wa'azi ne zai biyo idan mutum ya zan ba mai gaskiya ba to da waya ya faɗi gaskiya a cikin aiki ya ce haka dai wato manzanni suke wajen faɗin wajen sanin gaskiya da yi ma Allah da'a fima yuqarribu al-mudda'u ila sawabihi ta'ala ga abin da ke kusanta wanda ake kira zuwa ga ladar Allah wa yub'idu kuma ya nisanta wanda ake kira an iqabihi ga azabar Allah wa kana al-anbiya'u annabawa duka muttafiquna ala zalika sun ittifaqi ga irin wannan wa'azi sanin gaskiya da yi Allah da da sanin hanyar da za a bi a kira jama'a zuwa ga Allah duka annabawa sun yi ga wannan wa in ko da yake sun saba bi tarihi bi ba'd tarihi ga sashen tarihi don wani tsakanin wani annabi da wani akwai shekara dubbai ba ko dubu guda ba dubbai da yawa tsakanin wani da wani amma duk da haka sura sojan wa'azi ta zama iri daya kuma mubarri'in duka annabawa sun yi bara'a min madami daniya daga abubuwan kwaɗayi masu dauɗa irin kwaɗayi wato roƙe-roƙe da zubar da mutunci gidajen masu hali to duka annabawa sun yi bara'a ga waɗannan ɗabi'u ba ka ganin su gidan kowa sai wanda addini ne ya haɗa shi da su wal agara da wuya da buƙatocin duniya duka duka annabawa sun yi bara'a ga wannan dukansu ga buƙatocin duniya ba su da kwaɗayi ga abubuwan da ka kwaɗayi masu zubar da mutunci ba ka gani annabawa ciki ya Allah saboda ramaka Allah shirya mu ga abin da ka shirya su ka aza mu ga abin da ka aza su ka tabbatar da mu ga abin da ka tabbatar da su ka karɓi mu muna rike da abin da ka karɓi ran annabawan ka suna rike da shi kuma ka haɗa mu aljanna guda da su in kiyama ta yi annabi hudu ya ci gaba da wa'azi a Nuna. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أتبنون إن جيني kuna ta gina gine-gine dai kuka kuna ta kawata ƙasa da gine-gine da kullum in kowane wuri mai tudu kun ka gani sai ku gini makanin murtabi'in wuri mai tudu shine riyo kowane wuri kuna gina ayatul aya babba ai an babban gina alaman lil amar don ya zama alama ga imara wannan wurin gaba ne ai mubaniya wato wajajen gini kal ilmi kama abin da ilmi wa irtifa fil irtifa ga daukaka wata basuna amma kuma sai ku shige manyan gidajen ku kuna wargi bi manyan murru bikum ga wanda ke biyowa wurin idan mutum ya zo sai ku dora walakanta shi wa taskaruna minhum kuna musu izgini ko bari haka nan ba a yin haka wadda jimla tu abin na abin na na ta ya ce abin na na halin min dabiri abin nan ka zo na masaniya kuma kuna rikon masana'antu kuna ta gina manyan masana'antu jam'u masana wato masana mubaradi masana jami wa huwa alkaudu shine abin na na gina wani wurin tararwa ruwa ai wurin tararwa wa barakar wato wurin kwantar da dabbobi ta jima'una biya alma'a sai to biraka kananan tahukka biraku wato kananan tawuka ta jima'una biya alma'a kuna tararwa ciki wato su sun daɗi tun a da haka suke sai a yi gina a yi gina a yi dam kowane wuri dam ake yi ba sai an yi manya ba saboda haka wuraren suna da karancin ruwa shi yasa da damana ta yi sai a sa a tona wurare sai ruwa su shigo sai a bar su nan a riƙa wani da su garani ba ta jima'o na biya amma kuna tara ruwa ciki bahiya min kwabaile abin a sahari ya ce wannan ya yi kama da dam ɗin da aka yi yanzu wal ya ce ita kuma masana'anta da aka ce la urhul yawma tana da al'ada yau shine mawadi al-intajati wurin da aka yi wasu abubuwa haka ana hidda wasu abubuwa da aka aikatawa wuri yace ita ake ce ma ma'aikata a halin yanzu yace to ita ce ake nufi da wannan can zamanin misalu masna'if tharji kamar ma'aikatar kankara ya yi misali da kankara domin da a ambace ta mai yawan mutane sun san ma'aikatan nan kankara nan dai ne ban sani ba amma kun ga kamar wajajen makka in ka ta wasu kankara ɗaita suka yi ita ɗai ce a sana'a ana ɗaukowa da motoci ana yawo da ita ba sai kana iya ba da abin na kankara gidanka ba sai ka sayi kawai kasa cikin firjin ɗin ka sai ta baka sanyi ko ka cikin ruwan da za ka sha sai ka sha shi sa ya misali saboda wannan masana'anta ta watsu da yawa har an santa da yawa wa masana'on nasiji da ma'aikatar saka inda ake kera yadi masaka wa yankina an takuna hiya muradu ya ce watakila ma wannan masana'antu ita ce ake nuyi fi zalika da wakati a cikin wannan lokuta to fa mata daga baya sai an karasa ta gaba dai bi halaki aliha sai ta sun ka can wannan masana'antar suna akwai to ganin da kun kai ana masana'antu yanzu kada ku dauka yanzu na an ka kaga su a tun asali tun kamin zuwa annabin mu aka adda wa'annan masana'antu tun zamanin annabi hudu aka wa'annan masana'antu abin da sa kun ka ga da wani lokaci sun bace wa'anda ka iya masana'antar su sun ka mutu bi halaki a halin masu abubuwan sun ka halaka shi yasa kusan ko yanzu sana'a in ta sun ka mutu to sai ku ga sana'a ta mutu ita ba sai an samu wasu sun koma tsayuwa da ita ta fara to don me kuke rikon masana'antu kuna ta yin manyan masana'antu kuma kuna cutar da masu biyowa la'allakum na biya halar da wama za ku yi cikin duniya wala na ba za ku mutu ba wanda zai mutu kamata ya yi rika tanadin abin da zai umfane in ya je lahira shi ya kamata ba cewa an kai kada a da duniya ba amma dai a da lahira ne da duniya saboda ita duniya barin ta aka yi an rayu cikinta amma lahira in an ka ta yi har yanzu tun sanda muka tashi ba mu taba ganin wanda ya ta lahira ya dawo ba kwati bai dawo ba to kun ga tun da ku ba a dawowa in an ta har abada ne to aikin ta aka so a gabatar duk wani aiki da za ku yi ku yi kokari ku ga kun shi dan lahira yadda aka yi ne don lahira a tsarkake niyya a yi don Allah to ta haka nan zai zama na lahira Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana abin nan jagora wa idza badashu wa idza baqashtum baqashtum jabbarin fattaqul iza shin kuma idan kuka yi jimka bidarbin kun ka yi bugu au ko kashi baɗashin sai ku yi riko jabbari na kuna masu tsaurin kai idan mutum ya yi muku lahi kun ka kama shi ba ku nasiha min gaira ra'afa babu wani tausayi a cikin ku dan mi kuka yi haka nan fattakullaha ku ji tsoron Allah fi zalika ga cutar da mutane don kuna da iko don kuna da kuɗi don kuna da ɗaukaka ba daidai na ba idan mutum ya saba muku ku azabtar da shi kwarai ku bayyan hakan allan da ya ba ku abin nan da ya ba ku yana wannan da kuke so ku walakantar allah na iya karbe abin da aga hannunku ya ba wannan da kuke so ku walakantar kun ga sai ya rama saboda haka fattakullaha fi zalika ku ji tsoron allah ga zaluntar jama'a wa ne ku yi min da'a fi ma amartukum biyu. da abin da nake umarnin ku da shi wata kullabi wata kullabi a maddakun bi bi wata ku ji tsoron Allah wanda ya taimake ku bi ma an'ama alaikun da abin da ya nema da shi gare ku bai mata alamuna da abin da kun ka sani wato Allah ya karfafa ku da abin da kun ka sani to ku ji tsoron Allah nan da ya karfafa ku da abin da kun ka sani ku ji tsoron Allah nan da ya taimake ku da abin da kun ka sani amad da kun bi an'ami ya taimaka muku da dabbobi ya ba ku dabbobi na ni'ima wa banina kuma ya ba ku ɗaya ashe wanda ya muku wannan bai kamata ku ji tsoro ne ba ya kamata ku ji tsoro ne ko ga hankali wanda ya kyautata ma ya kamata ka kyautata mai ko ga hankali wajen naci wajen natin wa'uyun jannatin kuma Allah wanda ya taimaka muku da gonaki wanda kuke shibka abubuwan da kuka son ku da shi ko kuma abubuwan sana'a wa uyunan da koramu na ruwa wanda ya taimaka muku da ruwa ko ina kuna ban ruwa ga gonakinku da kuma dabbobinku na ni'ima ai amar da kun bi mata alamun Allah ya karfafa ku da abin da kun ka sani min anwa'in na'amil hasilatu lakum na nau'o'i nau'o'i kashi kashi na ni'imomin da ta tabbata gare ku Allah ne ya muku wannan to ku ji tsoron Allah mana sun mafassala hadal ijmal sannan ya yi tafsirin wannan ijimali wato ambaton ni'imomin da aka yi musu dunkule ya yi bayani ne daki-daki bi kaulihi ya ce a kun bi an'amin ya taimaka muku da an'am wato nau'i na abin na dabbobi wa na ila har zuwa ƙarshe fa tafsila ba'da al-ijmali bayan an abace magana dunkule a dawo a rarrabe ta wa ta'bir ba'da al-ifham a dawo wa tafsir ba'da al-ifham a dawo a yi tafsiri bayan an ambace ta ba tare da tafsiri ba to yin haka na adakhalu bin nafsi ya shiga cikin rai wato abinda aka so su gane sun yi gane shi shi yasa Allah ke masu magana da irin yadda suke ganewa inni akhafu alaikum wannan ne ni'ima da kun ka gani in ba ku ji tsoron Allah ba inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoron azaba yawmin azim azaba yini mai girma fi dunya wal akhirah nan duniya da lahira in asaitum muni in kun saba akwai azaba da Allah zai kawo mu wanda ya saba wa manzon Allah nan duniya kuma akwai wanda zai masa ranar lahira kun ga yi bayani ya kamata saurara sai suka ce da wa'azinka da rashin wa'azinka duk ɗaya gare mu sawa'un alaina qalu sawa'un alaina awa'ta am lam takum kalu mallan ina mu da wa'azinka mu sawa'un alaina mu duk ɗaya yake da wa'azinka da rashin wa'azinka mu duk ɗaya gare mu musawan inda na duk ɗaya yake gare mu awa asa kai wa'azi am lam takun min wa'azi na ko baka san cikin masu wa'azi ba asalan gaba ɗaya mu duk ɗaya gare mu mai mu da wa'azinka balle mu saurare ka da wa'azinka da rashin wa'azinka duk ɗaya gare mu ai lanar awu ba mu karkata da wa'azinka ga ka ba ruwanmu mutanen warin ce gargajiya tare mun kai gado ga uwaye wa ma na hannu kuma adabi na ya mun ba a yi mana azaba alama na hannu alayi da aikin da muke bisa ga yin amali na ayyuka tun da uwaye ka yi mu ba a yi mana azaba ban ji hujjar da sun ka kawo mai tun da uwayensu na yi su ba za a yi musu azaba ba fakar da mu فكذبوه فأهلكناهم ahalakanawa sai mun ka halaka su gaba da fi duniya nan duniya bin rihar sarsai mun ka aiko musu wani iska wanda aka rigima a sarsaru ana jin sauti ne tun daga nesa wani rihon bari da wani iska na mai sai kwarai shadidatu sauti wanda adda sauti mai karhi tun daga nesa kana jin mutane yana balla amma za a babu ruwa ciki ne aka koyo musu wannan iskar su adawa wasu da alayhim sam alayali adawa ƙari gare su ba ƙaramin ƙari gare su ba ba ade guda ba na zaton mutanen birnin kabe na imai ba ade guda ban zaton mutanen birnin kabe gaba ɗaya da ƙawarsa suna ima ba ade guda wannan ƙarin shi na ya ɗibe sai sun kai jayayya da allah da Allah ya ce zai hallaka sai sun ka suna exercise cewa mana ashad da minna kowa suna gudun kari wa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqq wa qalu man ashad minna quwwa amma su adawa sun yi girman kai cikin ƙasa wato suka dora cewa abin nan bayan sun yi girman kai suka ce mana da minna kuwa ba wanda yi matsananin karfi suna ta exercise suna motsa jini malam don kasan suna da ƙarfin har da iska da an ka aiko iska wanda yanzu in an ka so ya hallaka gani nan da nan yana fijewa har da gina har da shi da an ka aiko sai da ya kwana bakwai bai kashe ko mutum guda ba kun kusan iska ba mutum na ba babu shakka inda yana da jiki irin na mutum da ya sha kashi da sun ba shi kashi na kashi kuma duk inda kai ne yake sai sun washe shi to amma da yake shi ba jiki na ba shi ya sare ta azabtar da su ya ta azabtar da su amma kuma ya kasa da zai su Allah ya hore musu shi abinda aka zuwa ɗaya rana a gama da jama'a su Allah ya ba su ya hore musu iska wasu da alayhim sab'a layali an hore musu iskan nan dare an ba iskan nan iko a kansu dare bakwai wasa maniya ta ayyamin da yi takwas wato kwana bakwai daidai awwaluha farkon da iskan ya fara rigima da suwa min subhi yawmul arba'a daga asuba ɗin ranar Labba. li abin li thamanin baki na min shawwal kwana takwas da sun ka rage ga watan shawwal ran nan na suka fara rigimar da iska wa kana fi ajizin shita wato harkon sai harkon lokacin oh, abin nan hunturu iska ya sallamo musu ya ka ya ɗauki iska ya ɗauki mutum ya yasuwa sai mutum ya tashi tsaye ya girgiza hannu ya jijjiga hannu ya ce man ashaddu min kowa haka aka yi iskan sai da ya kwana cikin kwana bakwai da an ka bashi sai da ya yi kwana abin nan kwana shida da yini bakwai ko mutum guda bai kashe ba har da ɗan jariri bai iya kashewa ko ɗan jariri an kaiwa wani irin ƙato ne ko shi ƙato ne kuma mai ƙarfi na haka iske ya yi tirgima da su sai ranar takwas ga wata radda allah ya bashi iyakar ƙarshen aiki ne kenan ran nan da ya gama aiki to bayan la'asar ya ɗauki wani salo sai ya tallafa mutum ya buga kai ne ƙasa in mutum ya taso sai ya kama kai ne shi ta jijjiga shi ta jijjiga sai ka yaɗe to ko ka yaɗe duk da yaɗe bai musu kanu duka iska yaɗe bai musu kanu ko mutum guda bai faɗi ƙasa ba har da ɗan jariri iska ya kasa yi a ƙasa gawa ta amma iska bai yi zai ƙasa Allah ya ce abin nan ka annawa a jaza na kalin kawai in ka gane su kamar kututturan tuturan dabino wanda ya soke ka ƙasa kuna ganin dabino in yan mutu ko kuna ganin wanda ya kai kama wanda giginya kai in kun san giginya sai ku ga kanta ya gano ci kasa wai iskan ya kan ɗebe ka amma gashi nan kai ne abin nan kan ya duko yan ya duko haka ga ya tsaye iska ya kasa iji kawo ta ka annawa a ajaza zana kalin kawai kamar ku tuturan da biyu ne wanda ya noci kai ne kasa amma duwannan wannan ƙarfi da kuma gani gare su da sun ka taɓa Allah Allah ya ce fa hantara tara lahum min kana ganin sauransu babu duk ƙarhin mutum ya saba ma Allah ƙarhin banza don komi ƙarhi ne bai ƙarhin Allah duk wanda ka gani ya yi ƙarhi to Allah ya biya amma duk wanda bai bi Allah ba ka bar ganin yana da ƙarhi ko yana da kuɗi ko yana da wani abu ko dai ka gani ko wani ya gani sai ya walakanta inda ya ce zalunci aiki ne inda ya ce zalunci shine aiki ne ko ka gani ko wani ya gani amma ka tabbatar da sai ya walakanta don babu mai ima Allah subhanahu wata'ala to haka Allah ya yi duk ya hallaka adawa babu wasu halitta wayanda Allah ya yi abin nan kamar su babu Allah bai halicci misalahun fil biladi kamar su cikin garuruwa babu kamar su cikin garuruwa to ya Allah muna roƙonka Allah ka yi mana jagora mu dai Allah ka samu cikin bayinka masu da'a gare ka a cikin dare da yini abinda duk muka yi wanda ba daidai ba Allah ka yi muna muwafaka ka raba mu da shi wayanda ko ba su son addinin ka Allah ka yi muna maganin su kuma ka kare mu daga sharorin su haka nan wayanda ba su son mu Allah ka kare mu daga sharrin su Allah ka yi muna maganin su Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri kuma ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta duk wanda ka san manoha ta yi sharri gare mu Allah ya muna magani ne kuma da sharrin da ya kulla zuwa gare mu Allah ka mai sai gare Allah ka mai sai gare mu ko Allah ka kare mu saboda rahmaka Allah ya ce inna fi zalika inna fi zalika la sannan Allah ya ta akibi ga kissa bai ma kana yau aqibu bihi ala qisasin hadiya sura da abin da ya kasance yana ta akibi da shi ga kissoshin wannan sura faƙala ina inna bi zalika la'ayata lalle cikin wannan labari adawa dubbugun gaban da suka yi da maganganun da suke gaya ma annabi hudu da cin zarafi ne da ƙarshe an kawaye gari annabi hudu ya ga bayansu allah ya halaka su cikin wannan akwai aya ga duk wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala ba a ce bai wahala ba amma dai karshe shi zai nasara wa ma kana aktharuhum mu'mini mai yawan mutanen ba su kasance mu'mine ba wa inna rabbaka lalle Allah ubangijinka lahuwal azizu shine an arrahimu kuma mai rahama ai muttasifan bil izzati war rahama shi ake sifan shi yake sifantuwa da izza wato buwaya wa rahama kuma da rahama saboda rahamarka ya rabbana mun roƙe ka bi izzatika wa rahmatika Allah kai muna kyakkyawan ƙarshe Allah ka ɗaukaka mu akan makiyamu Allah ka ɗaukaka mu akan makiyamu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi bi izzatika wa wa rahmatika ya azizu ya rahim kazzaba kazzabat mu fi takadibihim ma ballagahum rasulullah wajen karyatawa su ga abinda manzo Allah salihu ya kai musu sakon Allah da shi wato annabi salihu shi ma karyata shi ku lura da wannan fa in kuka lura za ku ga duk annabin da kun ji Allah ya aika sai ku ji an ce an karyata shi ya sha wahala son annabawa Allah kai shi yasa yake jarraba su da aka tambaye annabi aka ce a nasi ashaddu an ya rasulullah qala anbiya ya manza Allah su wanene ne Allah ya yi tsananin jarrabawa qala al ya ce annabawa aka ce sannan wa kuma ya ce al’amsar fal’amsar sannan wanda ya zan yana bi ga hanyar annabawa sannan mai bi mai haka da duk wanda ya bi hanyar Allah to Allah ya yi jarraba shi to shi yasa kuke ganin Allah na jarraba annabawa son su ya kai ya Allah na son ka sai ya jarraba ka shi yasa kuke ganin musulmi Allah na jarraba su da matsaloli daban-daban duk da ku su bauta mai amma ga kayan Allah can ba su kamnate ba su kamnan mai kamnate kuma sai ku ga ya kyale su bai kamna su shi yasa bai san su da alheri shi yasa ya banza da su amma musulmi Allah na so ne in ya jarrabai da abin da ka bata mai rai ya ji damuwa ta kai mai ko ina sai shi dawo ga Allah shi ta addu'a yana ta kuka ga Allah yana bidan mahita yana ta kuka sai Allah ya gafarta mai dukkan zunubai ne shi shikenan sai a gusar da wannan matsala sai an ga ya koma kwabi ya dan taru sai a koma jarraba shi kuma sai a wanke kuma abin da ya kwabo to haka nan na abubuwan su to Allah subhanahu wata'ala ya ce kadzabat samudunil mursali samudawa sun karyata manzanni gaba ɗaya domin kamar wanda ya gabata karyata manzo guda karyata duka ne irgala lawan akuhun salihun lokacin da dan uwansu annabi salihu ya ce musu ala tattakun ba za ku ji tsoron Allah ba ku lura da siyakin alƙur'ani wato cikin ba baka ji inda ya ce lokacin da suka ci ya muhammadu ba ku taba jin haka cikin qur'ani shi girman mai gidanmu ya girma kwarai hadda Allah yana jin kunya ce mai muhammadu kai sai haka girma ne ya girma kwarai Allah yana son mai gidanmu kuma yana jin nauyin faɗa mu mai gidanmu duk abin da ba na girmamawa ba amma waɗanda sai gaji kawai Allah ya ambaci suna ne salihu hudu nuhu abin da ba kaji game da mai gidanmu mai gidanmu na mai gidanmu na mu mun ɗara kowa mai gida Allah dai shi haɗa mu shi ya guda da mai gidanmu cikin aljanna ya ce abin na na irkala lawan ahuhun salihun lokacin da wasu salihu ku ji salihu abin na gaya ne e eh, wato bai kai kama mai gidan mu balle a ce mai rasulullahi Allah tattakun lokacin da salo ya ce musu ba za ku ji tsoron Allah ba In ni lakum rasulun Aminu, ni zo nake amintacce gare ku laha ya jama'a ku ji tsoron Allah wa ati'uni ku yi min da'a ni ma kamar uwana annabawa da sun ka gabata wa ma asalukum alaihi min ajiyar ba ni tambaya ko ta jinga ga wannan aiki wato wannan aiki da na zo da shi ba ni tambaya ko ta jinga ban ce ku biya ni ko ɗari ba a jiriya babu jingata ga kowa illa ala rabbil alamin sai ga Allah ubangijin talibai haka dai da kalib lafduhu ma kaddama. labazin annabi salihu bai saba ma annabawan da suka gabata ba min kalamin rusul na maganar manzanni ka annahu kalamu rajulin wahidin kamar maganar mutum guda ta kowa kana jin abin da yake cewa ni wato manzo nake amintacci jama'a ku ji tsoron Allah ku yi min da'a jama'a ku san da sani ni fa ban tambaye ku jinga ko dari ba to kowane manzo kuna ji haka yake faɗi ni jinga ta ga Allah take ubangijin ta da kai saboda darajar sunayenka Allah kai mana muwafaka yadda ka shirya manzannin ganaka ga hanyar kama daidaiciya Allah ka shirya mu ga hanyar kama daidaiciya saboda girman ka Allah ka tausaya mana ku lura manzannin da suna da mata suna da ɗiya kun ko san duk wanda adda ɗiya da mata kun san yana buƙatar abincin da zai ci amma duk da haka sun kakkaɓe gaba ɗai abin da ya shahi kayan jama'a ba su roƙon jama'a suna cewa ni ban roƙe ku ba ma wa ma as'aluku alaihi min ajrin to duka annabawa haka ne su shi kansa annabi mu lokacin da ya bayyana kunga da ya aika su mus'ab bin umair don su yi karantawa madina mus'ab bin umair shine mai wa'azi na farko wanda annabi ya tura shi madina yayi ta wa'azi har mutane sun ka musulunta da yawa to mus'ab bin umair da da da sahi itaci yaka zuwa yo ya tohe sai zuwa da su yaka ci abinci haka dai masu wa'azin sun ka kasance ba su jingina ga kowa ba su azama kowa laifi nan da na sai addini ya yi karfi amma mutane na ta raraka gida-gida ana ta raraka kowane abin nan mutum ka yi wa'azi ka ce mushriki na kahira allah na bai da amana ba na kwarai na gobe zai ga ka gida ne ka tobe da gudunmuwa ya za a kai mutunci gida ne ya za a yi babu da za a yi kai mutunci gare shi saboda haka in kana son mutunci sai ka kama mutuncinka sai wanda ya gudane ka ka gudane ka gudane kaya ne sai ka zanna lahiya saboda girman ka Allah ka shirya mu da ka shirya su a tutrakun a tutrakun fi ma hahuna وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أتتركون يندو أنا برن كفي ما هنا قابل لكي نوري kuna zaton yanzu duniyar ga da kun ka samu kun ka tara ta kuna zaton Allah ya baku da ita kuma ba ku yi mai ibada kuna zaton yanzu Allah ya kyale ku da wannan dukiya da wannan girma da wannan ɗaukaka kuma alhali ba ku yi mai a ya ku amini na amintattu ko ba wannan da toyon kuna yi in inkarin tambaya ce ta zargi wato wadda ba a yi da ta ba ta musu bayyawa Allah ya baku haka tawbihi kuma ta zargi wala ubi abin na hauna litambi litambi wa huna huna ana ismu isharatu lil makani karibi ga bagire wanda a kusa wal muradu a duniya kuna zata Allah ya bakon nan duniya ku ita cin daɗi haka kuma ba ku bi nai la ta ta'atiki duna annakum tutrakuna bid duniya kada ku kudurta cewa za a bar ku nan duniya ta ta abin nan mutakabbili kuna ta jujjuyawa bin na'ami cikin nau'in kayan ni'ima allati antum biha wanda kuke cikin ta amini na mina azabi kuna amintattu daga azaba ku bar wannan tunani ba ku bi shi bai ka barin ku cikin jin daɗi bai bano tun da shi aka kaya ne kuma kun ce ba ku bi ne ya zai ba muku kaya ne wa wadda karan ni'ama ya ambaci ni'amomi allati ya tamatta ona biya wanda suke jin ya tamatta ona ya abin na na biha wanda suke jin daɗi da ita fi duniya nan duniya wato ya ambace su ala tafsir bisa ga bayani sai ya ci gaba da bayanin ni'imomin wa'anda yake magana ya ce fi jannatin wa'ayun yana yi wa abako fi jannatin cikin wa'in manyan gonaki wa da koramu ga gona kuma ga ruwa saboda ni'ima ba ta cika sai da gona duk wanda ya zama shagurin mani'imci zaka ga yayi gona kuma ya dasa itace ciki ya koma ciki ya zanna ya huta yana shan iska nau'i ne na ni'ima ya ce to ba a barin ku cikin wannan lema wazuru inda shirke-shirke daban-daban wa abin da na wazuru wa nahalin da kuma dabino dal'uha ɗiyan tahadimin masu daɗin ci latifin mai taushi layinin mai taushi irin dabinon nan mai taushi sosai bai yiwa a kyale ku ciki ne kuna jin daɗi kuna saba ma Allah kuma abin nan watan haitunar minar jibali buyuta kuna sassaka gidaje daga duwatsu sai su je su sassake duci su yi gida wadda sun kaga dama farihin kuna masu ƙwarewa ga sassaka duci duci a sassake shi a kera gida da shi wa mahirin haziki na kun kware wa mahirina kun ƙara ƙwarewa fil amali wajen aiki wa bi qira'atin farihin na alifin ai baɗiri kuna masu takama to kuna da ta yi kyale ku da irin wannan ni'ima ba zai kyale ku ba sai kun bi shi fattakullaha fattakullaha wa kamar da yan uwa ne suka faɗa a jama'a ku ji tsoron Allah ku bar saba mai wa adi'uni bima amurku bima amartukum bihi ku yi min a ga abin da na umarce ku da shi wala tudiyu amral na kada ku yi a ga al'amarin mabannata ku bar biyayya ga mabannata wayanda aikin su sabon Allah da zalunci da cin amana shi ya aikin su to kada ku yi musu a ga al'amarin su ku yi da'a ga al'amarin Allah subhanahu ta'ala ka ku yi da'a ga musulmi da mabannata alladhina yufsiduna bil adli wayanda ke ta aikata ayyukan banna cikin ƙasa bil ma'asi da ayyukan sabo da suke ta aikatawa wala lahuna. ba su gyara bi da'ati lillahi yi ma Allah da'a ba su yi ma Allah da'a to wayannan da ke aikata barna to kada ku musu biyayya saboda yi musu biyayya yana kawo matsaloli da yawa kamar wada ya gaya ma annabi ne wala tu iman a gaban na kalba wa an zikirna wata ba a wahu wa na amin burda kakkabi man a gaban na kalba wanda man raukanar da zuciya ta shi gaba dai man raukanar da zuciya ta man a gaban na kalba to duk wanda a haka ya kauce ma shari'a mu duk ƙarshe wa kana amuru burda al'amari ne farnaci to ba ka yi mai biya kana so ka gama lafiya in kana so ka gama lahiya kakka bi shi shi zai halaka ba da dadewa wato in ka bi shi kai ma halaka ba kai to kun ga annabi ya abin da na salo ya yi nasiya amma ga abin da suka gaya bai shi ma ce ma annabi salihu don su ɓanna mai rai don su ci zarafi ne inda ma inda ma faka du hujjata alai lokacin da sun ka rasa hujja wanda za su iya karawa da shi da magana sai suka ce innama anta minal musahhari da dama kai kana cikin wanda an ka sihiri dama kai ka gamu da malaman cibbu sun halaka kun gani ku diba duk su sun san malaman cibbu miyagun da ne duk kafircin sun san malamin cibbu muguna ma mutunan kwarai na ba suka ce innama anta mina musahari alladina usibat quluhum wayanda an ka taba hankalinsu ka rikita musu hankali da sihiri da sihiri sun haukace hatta la ya arifu da shay'an har ba su san ba su iya gane komi mai ma ya kai wato sihiri an kai ma ka haukace wagga magana da kaka cewa Allah ɗaya aka bautawa wato haukacewa na kai kaka cewa haka in ba mahaukaci ba ka ce Allah da ya kabauta ba ai anta mina magambi kai kana cikin wayan da an karin jaya Allah a kulin ga hankulan su jama'a ku yi wannan magana Allah na kallo ana cin zarafin annabawa ne ya kyale sai gaba kaɗan sai ya ba da gudunmawa ga annabawa ne sai ya hallaka masu taɓa su suka ce ma an ta don kai kai ba kowa kake ba kuma illa basharun mithluna ba ce mutum kamar mu shin kai mutum kamata ka to ka ce wa'azi zaka yi min te ka ba mu mutum ka ka wa'azi wai mutum bai wa mutum wa'azi amma kuma ana bauta wa mutum su suna bauta wa mutum amma kuma mutum bai isa ya zan yaro da mutum zai aiko ba yaro wanda za a aiko ba amma ya isa ya zan Allah wanda aka bauta ma an ta illa basharun mithluna fati bi ayatin te ka kawo wata aya wadda ta nuna kana da gaskiya in kunta mina sadiki na fi risalatika in kana cikin masu gaskiya ga manzancinka lokacin da suka yi mai wannan magana ya tambaye su ni kuka so a kawo suka ce sani a raƙuma ka kawo mana ya ce wace irin raƙuma sun ka na mai ya ce to duk inda na kawo ta ya sun ka ce a'a to ina kuka son a kawo sun ka ce ta wamace sun ka ce da shi daji sun ka ji wani wata kankara ta yi sumul-sumul babu alamar rai gare ta sun ka ce cikin nan za ka yi suwa kara kuma ya ce in na hisuwa kuna imani suka ce eh sai ya ɗiwa musu kwanukan da za a ta yi tun ranar da ya shiga gida bai goma hitowa ba sallah ɗaya ka yana ta addu'a yana ta roƙon allah ya kawo aya ga don mutane ne da wahala ta yanki sun ce an ka kawo raƙon ga suna musulunta malam yana ta roƙo yana ta roƙo sai allah ya an shi addu'a ta sai ya ce da rana ta yake ku mutum sun ka tawo inda kankara an kai tsaye sai ga bangarorin jikin raƙuma suna hitowa guda guda suna kallo sai da bangarorin sun ka gama hitowa sai sun ka gama wuri guda sai raƙuma ta ta haife to bayan raƙuma ta ta haife kala hazi na kato قال هذه ناقة لها شرب ce eh ya ce to hazi na katun wannan raƙuma ce wadda kun ka nema kun ka ce in ta taho in an yi suwa muku ita to za ku yi imani kun ga ashara ilaiha ya nuna musu ya ce hazi ya gwada musu da warce ba da ma a ha Allah bayan Allah ya fitar da ita mina sakarati daga kankara bidawa yi da addu'a addu'a yi ta yi wasu su annabawa kamar da kuma gani cikin wannan sura kowa bai ajiye buta ta ƙasa tana nan ga hannu ne yaushe. da ya ga abin da eh, ya kai kari ne ita ya ka ɗauka ba kamar mu ba su koyo shi addu'a suka yi a cikin dare da yi to ya fitar musu da raƙuma bidu'a yi da addu'a ce kama ikitar rahuwa kamar wanda suka nemi a kawo su mu wa samun bi marayi sannan ya ce to ga raƙuman abin da ya rage ku imani amma ina muku wasiya da abubuwa guda biyu al'awwal na farko lahashirku tana da yini wanda za ta sha ai nasiban mina mai korama guda ta gare su kowa na ya kaɗi ba ruwa ya ce to raƙuma ga za ku raba ruwan gare ta yau in ta sha gobe ku ko ku sha ina muku wasiya kar ku taɓa ta yau ta sha wala ku shirbe yau min ma'alu ku ko kuna da sha wani ne sananne in ta sha yau gobe ku sha ya radda raƙuma ka sha raƙuma ta amma sai ta shanye ruwan da duk mutanen gari ka sha ita ɗaya nan duk ruwan da sun kai to ga tafkin tashi da su amma ita ko za ta ba su madara mai isassu gobe ita ko ba ta sha su ko mutanen gari sai su sha ya ce abu na biyu wasani wala ta masuwa bisu in sha ita da wani abu mai cutarwa kakko teran ku ya ɓaci ku ta wata rana ku ce ku kashe raƙumarka in kun ka taba ta wala ta masuwa bisu ya kakko taba ta da wani cutarwa wa ya aku zakon azabu yawmin azima azaba yini mai girma za ta kama ku ya azuma azaba yini wanda azaba za ta yi girma ciki ne kun jiya suka ce eh ya ce to ku tai ga rago wannan an bawo malam suka ce haka ake kullun yau su sha ruwa gobe ta sha sai kira kuma ta sha sai suka kira taro na ƙasa baki daya suka ce babban su ya miƙe ya jawabi yanzu jama'a daidai na a ce da mu da raƙuma don ɗai raƙuma za a daidaita da mu a ce wai yau mu sha gobe ta sha jama'a mi kuka gani ya kamata sai sun fara ba da shawara a kashe ta kuma ya hada musu in sun ka kashe ta azaba za ta kama su sun ka ce kai wallahi komi ka faruwa sai dai faruwa mai yadda a daidaita madara kuma shi ke nan ba aka ruwa فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب sai sun ka gaji da kuma sun kai shawara kashe ta to wa zai ji ya kashe ta kowa ya ce a sawa ne sai ce a sawa ne suna nan sai ga 'yan tauri sun dawo da wurin harauta kusan an tauri da taurin kai sai ga 'yan tauri sun dawo wani babban su ana ce mai kudaro aka ce sai kudaro ya tsaye ce wanga taruwa don shi ko kira ne taruwa su 'yan taurin ba da su aka taru ba su suna wurin harauta suka ce to wanga taro na mina an ga ce wai raƙuma salihu ta aka san a kashe kowa wai yana jin tsoro ya ce tana shi dai aka ce ya ce ku ta yau ku bari ina kashe ta to kun ji yadda al'amari ya kasance sai suka aiki kundaro sun ka koma gida wai kowa ya ce ba shi na ba kundaro haza suka yi haka nan na tsirar da su to shi ne allah ya ce ba aka ruwa sai suka soke ta a ƙara haba a don sashen su shi ya kashe ta wanda ake ce ma kundaro biri dawon da yarda su yau matsala sa'i ranar talata ranar talata ran nana ya kashe ta fa aka ga humul azabu yau musabti talata larba alhamis juma'a duk suna cikin hutawa to rana abin na asabti rana asabar da da sai azaba ta kama su ba da ma ji alalahun alaihi alamatan bayan ya sanya musu alama ga azaba ga da za a yi musu wa huwa annahum fil yawmil awwal yini na harko ran talata da suka kashe ta yini na harko min talatati mi'adi da kwanuka uku da aka yi musu alƙawari wa huwa yawmul arba'a ranar larba ran talata suka kashe ta ranar larba kadis disfarra da yiwa sai huskokin su ta koma ja jajir huska kowa sai ta koma ja wato ja wanda a haɗu da fatsa-fatsa haka to sun ma'ihimmar rad fila khamisi ranar alamis sai fasa fatsan ya ɗebe huska ta koma jajajir sun ma isuwar dafil juma'a ranar juma'a huska sai ta koma bakin kirin a azba huna da bin sai sun kawai gari da sahiran asibi suna ta nadama alaƙar ya bayan sun soke kuma suna ta nadama dole ka su kashe ta dole ka su kashe ta haufan don sun ji tsoro min an da bihimul azabu kada azaba ta waje ba gare su wadda abin nan la taubata babu tuba babu tuba ya azaba ta wa mujarradun nadami laysa taubata mutum yayi laifi ya gince huska kawai ya bata rene ba tare da yayin ya tuba bai ce laysa taubata ba tuba bane ya yi ka ce cikin wani hadisi ya ce annadamu taubatu nadama tubata nadama ya ce nadama wadda ta shaya cikin zuciya ba nadama kawai ta ɓata rai ba sai in ci kai cikin zuciya fa aka kaza mula azabu don haka azaba ta kama su alma'udu bihi wanda an kai musu alkawari ba huliku sai an ka halaka su gaba kun gani ku diba maganganun da suke gaya ma annabi salihu haka dai Allah yake ta hankali zaka ga makiyan Allah suna ta azabtarwa ga masoyan Allah Allah na kyalewa daga farko amma daga ƙarshe masoya Allah nan su za su yi nasara in ya ga mutanen iyakar gaskiyar su halaka mutane ne za su yi kama mu mutane ne zai bai kyale mutane ne a halaka su shi yasa kun ga kowane annabi farko sai ku ga mutane ne suna ta takama suna ta alfahari da ƙarshe sai ku ga an halaka su an tsirar da annabi da suka walakanci inna fi zalika la lalle cikin wannan akwai aya wa ma kana mumini mu'minina amma mai yawan su ba da imani inda suna da imani da ba haka ba duk waɗanda da kun ji an halaka kun ji sabo na ya halaka su shi yasa ranar da aka kama sarki hormuza aka zo aka iske umar umar ya kuka kamar raine ya hita sahabbai suka ci ya amira mumini shin halan ba nasara musulmi sun ka samu ba shin halan ba ni'ima musulmi sun ka samu ba shin halan musulunci bai ci gaba ya ce duk an samu waɗanda to mi ka kawa kuka ya ce abinda na bi mutanen gada kun ka kama sarkinsu sarki na wanda wajen shekara 300 daula ta da wani abu ba a cita da yaki ba kuma shi wannan sarki yana da sojoji ne yana da 'yan sanda ne yana da tsarin gwamnatinsu amma da suka saba ma Allah yau gashi da wuri cikin yaƙwai ya ce abinda na kawa kuka kenan kun ga sabo ya halaka su dukiya inda da ta yawa cikin jama'a tana kawo sabo sai Allah ya halaka mutane ya ce shi na kawa kuka ba wani abu ba kuma gaskiya ne inda duk dukiya ta yi yawa yanzu sabo na shigo duk abubuwan barna da kuke gani da dukiya aka yi to samun dukiya ya sa aka yi sabo yanzu ya da don da babu dukiya kamar yanzu to wannan shine damuwar Umar radiyallahu anhu ya Allah kai mana rahama Allah ka tausaya mana wa inna rabbaka lahuwal aziz lalle Allah ubangijinka shine mabuwayi arhima mai rahama falau amana akatharuhum inda mai yawan sun imani lama ukhzi bil azabi da ba kama su da azaba ya Allah ya aziz ya rahim ka tausaya mana ya Allah ya Allah ka tausaya muna bi izzatika wa rahmatika ya Allah ka gafarta muna ya Allah kai muna rahama ka gusar da hitina kowace iri daga arewacin ƙasar Allah ka gusar da hitina Allah ka tausaya muna Allah kai muna rahama Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri kuma ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta kuma ka kare mu daga makircin duk wani maki kuma ka kare mu daga daga minahicin duk wani minahic ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi Allah ka ba mu aljanna firdausi a'ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka nan za mu kwana insha Allah الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ala gafarta malan mutumin da ya tashi da safe sai yi buroshi da makilin shin yaya azumin shi yake amma bai wuce ba azumi to zai daɗe yana jin zakin nan ga baki ne makaruni ne kama wanda ya asawaki da ya ce ɗanye kun ga ko da zan mai ɗaci ko ya zan mai bauni zai bar bauli ko ɗacin ga baki ne shi yasa aka ce makaruni duk wani abu da tabarin ganin ga baki to makaruni ne a yi amfani da shi da rana ya ana azumi ci gaba Allah gafarta malayan idan mutum ya je masallaci ya samu raka raka'a shidda ko takwas ta tarawihi shi ya samu nan ya cika su kai goma ya eh, ko nawa ya alƙawari ya tashi ya cika abin da ya alƙawari ko nawa ya alƙawari ita kun san sallar Fila ba farilla ba wadda aka cewa sai raka a kun ga isha'i farilla ce raka a kuma idan ka samu biyu ba ta yi ba sai ka yi hudu to amma ita ma nafila duk abin da ka wajabta maka ka a kawai ne to ya zama fadilla saboda haka in ka taho ka iske sallah in an ka yi wani abu to abin nan da kai alkawari fadilla ta sai ka yi da cikawa saboda haka ya akwai wannan alkawari da rai yi da cika alkawarin da ya dauka Allah gafarta malam mutum ne ya kasance yana yin sallah ashan a masallatai daban-daban in yau ya yi wanga masallaci gobe shi yi wanga masallaci ba da wata manufa ba kuma shin ko wannan akwai wani laifi to yan daidun musulmi na yake bi masu aƙida ta kwarai ba ya da laifi kuma ba za a yi kiwa matai da abin da bai bayyana gare shi ba Allah gafarta malam shi ya halitta mutum ya yi wasiya a yi mai fidda'u kuma sanamimi a matsayin fidda'u idan aka yi rasuwa a yi fidda'u bidiya bai halitta mutum shi yi wasiya a yi mai in za ka mutu abin kwarai kaka yin wasiya a yi ma fidda'u bidiya na ko da kuke ganin yana ta wasuwa cikin jama'a ai ta izalan nan da kuke gani shekara ta ɗaya zuwa shekara goma abinda mun kai fara da shi da gana cikin na gaba abinda mun kai fara da shi kuma ba mu bari ba sai da an kabar shi har da yan dalili sai da sun bari sannan mun ka daina wannan wa yanzu da kuwa gani abubuwa na dukiya ta yanzu mun gama magana ya an ka same ta tana kawo matsaloli wayanda kayanta dukiya ta sun ka samu kuma an samu dukiya ta hanyar da Allah ya haramta don haka ba a yi abin da Allah ya ce da ita sai a dora da hanyar da Allah ya haramta a kashe ta shi yasa kun kaga ga ana daddawa ga yana abubuwa suna da ban tsoro kaga ga musulmi uba ne ya mutu ya yanke raguna eh ba haka ya ga kahir yana ne. don haka shi ma ya koya ya zanga bambam yi ko ne dai shi ne fi dawa da sauran abubuwan da ake yi ranar rihewa a kai a gayyato mutane su ta kai magana su ce wai addu'a ta su kai mu ba mu ce ba a addu'a ba wani dan hode ya ce cewa ba mu ce ba a addu'a ba na addu'a o yanfa ulmayita addu'a yana amfanin matacce ya ce amma sai in yayi da shari'a ya ce amma fidda o bai amfanin wanda ya mutu ko ba ku karanta littafin na hode ba ku dimi ya usuna ku ku karanta abin da mun ka karanta mu saboda haka fidda o baya da kyau ko ba ko a yi shi bai da kyau bale ka ce kai wasiya a ba yi wasiya da abin kwarai da abin kwarai abin da mun ka karanta wato mawakan jahiliya suka cewa iyalinsu in mun mutu a yi mana al'adun jahiliya in eh, mai abin da ya dace keji umma bulani to suka yi haka amma su musulmi cewa suka yi sun mutu a bi shari'ar allah da suwa allah ya gafarta mu algafarta malam dangane da maganar bashi kamar yadda karatu ya gabata shin hadda bashi dan karami wanda ya zamanta ake bin mutum ko wanda yammance hadda shi tungume ke cikin kabari abin da mutum yammance Allah ya san yana da nihin biya mantuwa ce Allah ba zai kama mutane da abin da suka mance ba ai kun san Qur'ani ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina saboda haka in dai mantuwa ce Allah ba zai kama mutum da abin da ya mantuwa ba abin da ya yi da ganga Allah kai mai hukunci to ɗan ƙarami hori. eh ba shi ko ɗan ƙarami na dai tun da ka san mai shi na bukata abi ne kai rike to Allah zai maka shari'a gurgurdan ka mutane da kai rike na bashi sai tambayar mu ta ƙarshe, insha Allah akwai mutane da dama da ke neman wa'i fi a akan matsaloli daban-daban ala gafarta malam Allah gafarta malam mutum ne ke da bukata sai ya roki Allah akan wannan bukata sai ya ga wani mutum wanda adda wannan bukata kuma sai ya roke shi bukatar nan shin ko ya lahi yi eh, wato abinda da aka so ga duk matsala da ta same ka ka fara da Allah cewa yi abinda annabi ya ce duk matsalar ta same ku fabda ufiha billahi ku fara da Allah cikin ai ana neman taimako kun ba hana neman taimako ba kowa gwargwadon wanda ya ka wa gwargwadon imani amma dai kowa ya fara da allah kamin kowa kamin ka buga gidan kowa ka nemi gudunmawa gare buga kofar allah ka nemi gudunmawa gare ta kwana wannan shine abin da ake so allah ya taimake mu yi salati da salama ga mu muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'u samawati wal ardi dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah mana roƙonka ka gafarta mana karance-karancen gana mu Allah ka anshe su Allah ka sa su cikin mizana ayyukan mu na kwarai sauran ayyuka alheri da muke aikatawa cikin wannan wata ramadana Allah ka anshe su saboda rahamar ka Allah kada ka jefar da ibadar kuma kada ka walakanta mu Allah kada ka walakanta mu Allah ka kare mu Allah kada ka walakanta mu kuma kada ka bari kowa ya walakanta mu kada ka bari kowa ya ce zarafin saboda girman ka Allah ka gafarta mana dukkan zunuban kuma Allah ka kare mu kuma Allah ka kiyaye mu kuma Allah ka yi mana jagora uwayenmu duka Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mu uwayen su gafarta mu kakannin su gafarta ma yannai da kannansu gafarta ma iyalin uwayenmu. iyansu da zuriyarsu duka Allah ka gabarta masu. saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana Allah ka anshi azumin Allah ka anshi azumin Allah ka sa azumin mu cikin azumomin da ka karba kuma ka yarda da su Allah ka anshi addu'o'in ka sa addu'o'in mu cikin addu'o'in da ka karba saboda rahamar ka Allah ka tausaya ba Allah ka shirya yan ɗiyan da ka ba mu da wa'anda za ka ba mu Allah ka sa masu albarka Allah ka yi manya manyan malaman musulunci da su masu tsoronka kai manyan shugabannin musulunci da su masu tsoronka kai manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka warkar da mu ka warkar da ɗiyanmu da iyalinmu da zuriyarmu Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka aza mu ga hanyar kama daidaiciya Allah ka tausaya mana Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shehi Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahi Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shehi Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu ya Allah bai asma'ikal na wasu faci ula yi wata bukata da muke da ta alheri Allah ka biya mana Wadda kuma ba ta alheri ta ba Allah mai ta alheri ka biya mana yi wani abu wannan muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata wayanda suka roke mu addu'a da wayanda ba su roke mu Allah ka shirya su Allah ka gabarta musu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya musu Allah ka kare musulmi daga duk abin da suke tsoro saboda rahmar ka Allah ka tausaya mana duk wani abin da ya mana tsanani ya Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah duk wani abin da ya mana tsanani ya Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah duk wani abin da ya mana tsanani ya Allah ka sauƙaƙa mana shi اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا يا الله كورك الدموع يا الله كورك marasa lahiyar ka warkar da bayan ka musulmi ko ina suke kuma ka warkar da marasa lahiyarsa ya Allah tausaya mana duk wata damuwa da wani bakin ciki da ya shiga bukatan mu Allah ka fitar da shi Allah ka fitar da shi Allah ka kuraye mana duk wata damuwa da bakin ciki Allah ka kuraye mana duk wata damuwa da bakin ciki Allah ka yi mana maganin su Allah duk wata hitina Allah ka yi mana maganin ta duk wani tashin hankali Allah ka yi mana maganin su Allah ka gusan mana da suwa Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana ka taimaka mana kada mu kulla mu kowa shi kuma kada mai niyya kulla masu kulla mana da masu niyyar kulla ya Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye bayan ka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka kare su Allah ka kiyaye su taimaka mana kada mu bi kowa da bakan manawa da bakan yadiya kuma kada mu yi niyyar ya haka masu bin mu da bakan manawa da bakan yadiya inda duk suke Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kyautaci karshen mu ya Allah ka kyautaci karshen mu ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka tausaya mana ka taimake mu kakka taimaki kowa akan ya Allah ka tausaya mana taimake mu kakka taimake kowa a kan ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan ya Allah ka karfafa mu kada ka karfa kowa kan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah ka yi mana rahama da rahamarka ya Allah ka tausaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka ya Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka ya Allah ka ba mu buwaya da buwayenka ya Allah ka karfafa mu da karyanka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukake mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karama ya Allah ka tawa na asiri duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi. ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi. ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki ya Allah ka kare mu daga mina'icin duk wani mina'iki ya Allah ka kare mu daga kulle kulle masu kulle kulle shi. ya Allah ka kare mu ka kare kasam Ya kara mu Najeriya lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba gaba mai amfani ya Allah ka kare mu ka